الباب الثالث باب الشيء في آداب القراءة إذا دوبا كرتوه معلوم الكتاب شيء وفي جواء من الكتاب مقصود هو شيء من هو مالك الكتاب هذا الباب ولا باب هو مقصود الكتاب شيء من هو الكتاب وهو منتشر جدا لا يتوسع واسع باب أدبته فسيل فسيل وأنا أشير إلى أطرافه قالوا تجدوني إذا أصدروني بمقاصده نزل ما نقول شيء ولا باب قراءة القارئ don kyamatar tsawaitawan mai karatu makofan ala ƙari'ihi na manana don tsoron don jewa makarantun wanda littafin tsoron kosa ma shi al-malala kosa fa wani zalika ko wani annabi yajibu an al-qari al-ikhlas ikhlasin bidan Allah ya wuce duka wani zikar zikar zikar Qur'an dan Allah kamar kadin nan mun kuma ta wannan umra'atul adabi يقول هذا لدب مع القرآن جار القرآن فينبغي يا وجب أن يستحضر في نفسه إذن هذا هو أمكة أنه ينادي الله عز وجل إلى فتاة ونعود في ماذا يكون المستدرك على الحاجة في يفيه يرد على الله كان في القرآن كما قلنا أيوة أن أنا كانت في القرآن وجود بعدها التي أنا وفاق ونوري لأن لا في هذا قال الحكمة قال قال سكون ويقرأ على حال حال من الله تعالى إذن غير كراتو أهال الوندي إذن يتلك الرجاء شكاش فإنه في لن يكون يراه كيف أرى بلد الله إن الله تعالى يراه جوء أعلى شيء ما بلد فصل بيت شباب السوائي أسوأ أسوأ كل إجراء في القرآن ذاكرة القرآن وينبغي إذا أراد القرآن ya an so idan mutum zai karatu zai karatu an yi nafi ba ko ya tsarkake ba kisa bi shiwaki da aswaki ko gairi da wani wani ikhtiyar bi shiwaki wato zaɓen maka aswaki shi ne hajjar kuna bi huli min araki kike zama da iccen arakan iccen araki a kuna wannan samu wa yuzu bi sa'ir al-ijari ya lata ayi da rabuwar kasuwa wa urfi jari ko ko izari wa bi kulli ma yunawwir kai duk wani abu da zai tsaki wata ta mata ne karfin kace an kashi nan amma a sun ma wani kan kashi na mai kaushi wani ushinani shi ma ushinani wani nau'i ne shi ma wato da kamar wato kamar gani ko gani da da makamancin wannan وفي حصوله bil kuma ya halatta ma dangane da yin wannan wanke bakin da siyasa a kan shi na amma ya yi tsami kaushi talatar da ujiri akwai fuskoki uku ko wajen yin asuwaki ko goge baki da yasa da sami shafi imam karbi imam shafi sun ce tana fuskoki uku na farko a shawarwa na farko shi da alwala da ce baki da yasa yi wa wata ce ya hafir ce yana yi wa mana wata ce ya hafir yana wa. in lam yajid hadin wa مبتدئا بالجانب بالجانب الأيمن من فمه وينوي بالاتيان بالسنة إنتوا يحتاج يأسوا كيسا أفرقوا مبتدئا ينا مفاروا بالجانب الأيمن من أنكر نبر كتلفون دي نبر كتلفون ويلوين زين يتي السنة ويلوين بالسنة بالتياب واتو زين يتي ويأين بالسنة يأدود وانا أفضلين يلوين بالتياب بالسنة يأين يرسوى بالسنة لكي يتأخوج وانا يمي يقودتي أربع عمر الجمال بسكتين كل عدد الشباب فكتلتي هاي أفضل الله مبارك فيه يا أرحم الراحمين wale sawaji in ka faɗa shi ke Allah mu ba ki fi ya ashar rasmi al mawridi ba mu waru da ya sabi shi da shi ne da albi ko mu shafi shi an zo ne saka ya so ki bi zairi a nayi ko ba ya goyi sanan a kura da cikin zairi da wani mirrasi waka ja so ki na kura bi bi a jifannin haƙoransu mana bayan ya wuri ya kuma sai sawan ya goge su wakarari a zurafi da kuma cikin tira mata bar bar shi ne haƙuri nuna kirmi wata ɗafi harfi kai har cikin har saman hanta da gasa eh imara da hakikan amma jan da a hankali ba na zai mutu ciwo ba ba ce wayan bagi an yi sadaka ya halatta wato an so ya asuwa ki bi rudin mutawassit da ice wani ke matsakaici kada dako ice kamar na abin nan sara la su da yi busa ba mai tsanani kuma bushewa ba wala shi da rutuwa ba mai tsananin sanyi ba bari sadda yushu idan an samu bushewar ta ta an da layyana يتوت الثاني يشي بالماء دلوا ولا بأس باستعمال السواك السواك الجيري بأس باب الذي أما أنت ولا بالسواء مشكلة ولا بأس باب الذي باستعمال السواك الجيري يا أم ده أسوأ تمولة بإذن عند إذن وانت ماذا بأنا بسم الله النبي صلى الله عليه وسلم سلم سندي مع الرسمات وعبده هو رسل الأسل بصر وعلمت أنه مشكل السواك وأخذته في وسط جسمه ثم wato da ba su zai su da wa ma da kada ko mulki bidan problemi amma idan ba su ya zama cewa na jitan ya ne da ya ne da su da ne a wani ko na sabai da mu rabu na mu kira su Qur'an ai ka wuce kan Qur'ani kawai da gashi ka mun yi wa ta haru to shin haramun yi haka to ana ruyani mana a ruyani ke cewa min asali shafi'i ne ta da shi mu shafi'i an wani ya faɗa da wajen ba da kuma to ya ce ya jamil wasu ne zai ɗauki fuskoki bai, wani wasu a ce haramun ne wani wasu a ce wato makaruni fasul marabiyo duk hukun kira da ƙwa'an da ke fara cikin hukunci karanta ƙwa'ani ba tare da tsarki ba wani ta abu an yi tsara an so ya karanta ƙwa'ani ko a da sahara wato yana cikin kai a ƙarƙashe bayan tsara abu hadisi kan karanta qur'ani yana mai kai a cikin su za ya halatta bin jima'in musulmi da akwai malaman musulmi wal hadisi fi kasiyatu ma'rufa akwai hadisi akan haka da yawa ne kuma sanannu al imam al-haramain imam ya fada shi ma gaba ce wala yaqad ba'a ta irin kama makruhan ya laifi a abin bal wa tarikin akbar a sai a ya bar abin da yafi fa yana yin ma a cikin samu ruwa ba ruwan da zai alwala ta yamma ba yi imama والاستحاضة مثل الكتاب للزمن المحكوم أنقاله المحكوم بأنه ظهر والمستحاضة ما يتمدد في الزمن في الزمن أقول الوقتي المحكوم بأنه ظهر كون ذا أنا من وقتي سواء في سنتك بعد ما نقول الوقتي أنا اللي تولى بدين الآية يمكن أن تقول شيء كثير حكومة حكومة المشرك كما ذلك يقول كوين الكريم وأما الجنب والحائط أما الجنبة للشعيبة فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن يتم حرام الاثنين في قراءة القرآن الإمام داوود سواء كان آية آية ذكر أو الأحياء أو كان منها فقط النساء وجد له ما يا ليت كريم قراءة القرآن مدلل القرآن على ما أكم بكير معنى لا تنهر القرآن لا هي القراءة السرية الكلبية karatu na zuci min gari da lafafin bilgi amma ba tare da sun furta shi ba wai duk nan wannan zan ya halitta su yi duba da zuci hafi a cikin ƙwar'ani wa imrarin ruwa a cikin kuma sun ga karanta shi a cikin zuciya ba ta wa'an cikin ruwa malamin mutum yi faɗa a kan zuwa a najewa da tasbishi ya halitta su yi wato tasbihi wata halitta hailala والتحميد الحمد لله والتكبير والتكبر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك ما تحصل به ذلك جنوبا من الأسكار الشد كلام الجنبي ومن جنبه والحاكم من الشيطان قال أصحابنا مثل ما لم يكن مقاش شافعي وتمشي الشافعي كذا إذا كان الإنسان وكذا إذا قال الإنسان هكذا إذا أنت ولو تخذ الكتاب بقوة وقصر بغير القرآن ba misali ke furki ka faɗi wata kalma ka ba wani umarni ko ka ba da wani labari da wani larabci amma wanda ya dace da irin kalmar ƙwa'ani kai ba ƙwa'ani kake yi da shi ba sai yi magana ka ke ce idan ne lil insani kuntum tukhudhu al-kitaba bi kuwa kai rijono al-kitaba bi kirki kanon ai aya wa qasala bi ghayr al-qur'an yace shi ba qur'ani kake yi ba a alara ke ga wani هو الدليل اللي عندك ممكن لما اصبر اصبر لي كمان ولا قال ويجوز يا هلسة لولا ان يكون عند المصيبه جاتكم مصيبه ان لله وانا الحي والذنوب من حيض ومن جنبك اذا لم يقصد القراءه احمد فانتم التلاوه قال اصحابنا الفرنسيون يقول ما لهم شيء مثل الخرافات ويستسلم ويجوز أن يقول عند ركوب الدابة يا نبي لا يجوز الله سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقربين وعند الدعاء كذلك وجدت الدعاء ما يا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الأرض حسنة من أعذاب الله إذا لم يقصد به القرآن مستقيم القرآن بعد تحكي بها قال إمام الحرمين إمام الحرمين الزبعين قال الذنوب إذا لم يجلبها بسم الله أو الحمد لله فيبقى سر القراءة هنا لازم تكون أحصاء يعني تأخوه ويبقى سر الذكر هنا لازم تذكري أولا يقصد شيء الكبير بفاتحه يبقى لنا بيدر بيما ويجوز له ما يعرف من تجربة الشيبة قراءة ما يوتي خلف تلاوته فكانت أمنا بذلك كاتب كالشيخ الشيخ والشيخ إذا كان يأخذ المهم كما أنا أعرف الكتاب وهو هو لك دي الدين وانا اخوته يبقى يوضح الشكل Oye, a su vez, no se cómo ganar.